Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai lokacin da agogon ɗakin magana ya nuna karfe biyar da minti talatin. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa gwamnati ta yi barazanar rufe wuraren kwana na dalibai da kuma na cin abinci a jamhuriyar mai da sauran jihohi. Ofishin jakadancin kasar Amurka a Nijar na shirya wani taron bayar da horo ga ɗalibai akan 'yancin aikin jarida. A rahoton musamman za mu kawo muku bayani akan itatuwan nan na kan hanya idan za a shiga garin Tesawa kan hanyar Maraɗi da Tesawar. A cikin daren jiya ne 'yan kungiyar Boko Haram suka kai hari a wani wuri mai tazarar kilomitoci hamsin kan hanyar Difa da Gingimi inda jami'an tsaro suke wato jami'in zandarma guda ya rasa ransa sannan an lalata kayan aiki da dama in shi Yahaya Godi sakatare general na ma'aikatar gwamnan jihar Difa. Aikin waɗannan jami'an tsaro dai shi ne tsarin wato ko kuma tsare kayayyakin kamfanin ƙasar China mai kula da gina hanyar Difa da Gingimi. A cikin wata sanarwa da aka bayyana a ranar 28 ga watan Afrilu, ministan ilimi mai zurfi ya buƙaci ɗalibai su koma cikin azuzuwa a yau Litinin 30 ga watan Afrilu na 2018. Idan kuma wannan wa'adi ya wuce suna ci gaba da yajin aiki, za a ɗauki matakin rufe wuraren kwana da na abinci da ɗakuna wata gidajen abinci na dukkan jam'o'i daidai karfe shida na marece. Musa Hassan ya haɗa muna rahoto a kai Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. A cikin sanarwar guda, ministan ya bayyana cewa azuzuwan za su kasance buɗe motocin ɗaukar ɗaliban za su ci gaba da zirga-zirga. Sai dai, wakilanmu sun gano da ɗaliban suna bisa kan bakansu game da kiran da ƙungiyarsu ta yi na yin yajin ɗaukar darasi na illa masha Allah duk da ɗaukaka kiran gujewa jarabawar brevet sportif da aka soma yau da sahi a faɗin ƙasa baki ɗaya. Hakikan jiya ɗaliban na dukkan jami'o'in ƙasar Nijar ba su jirai ba har a zo a kore su daga jami'ar su kansu suka fita daga ɗakunan na jami'o'in wa'anda ba su fita ba kuma daga garin sun samu mafuka ga wasu bayan Allah da wasu ƙunjoyi masu zaman kansu. A yau da sahe wakilanmu sun yi kiɗibis da wasu ɗaliban da suka zo ɗaukar kayansu ko na abokansu. Ɗaliban birnin Tawa ba su koma ɗaukar karatun ba amma suna cikin garin kamin su ga sakamakon da sasantawar da aka soma yau da sahen nan tsakanin Firaminista da kwamitin jagoranci na kungiyar ɗaliban ya fito. A gaida gungun Muhammad Dantani, to a yau ne aka soma jarabawar motsa jiki ta ɗalibai masu neman takardar breve a shekarar nan ta 2018. Jarabawar na gudana a cikin cibiyoyi daban-daban a faɗin ƙasa. a stade municipal ta yamai inda ɗalibai 1660 ke fuskantar jarabawar kwami na tafiya daidai in ji jami'a mai kula da jarabawar madam yakuba fatima masha Allah mun fara lamun lahiya kuma Allah da muna roƙon Allah mu kare lamun lahiya ya yanzu dai ba mu wani matsala da ta gitta mu daga waje haka kuma daga ciki wani da kandida babu komi kuma wannan cibiyar ta ku ɗalibai nawa ke akwai dubu guda da ɗari shida da sittin a gare ni wanga santar duka an ka kasa su har kwana shida kowane ini muna da ɗari biyu da wani abu ɗari uku shi yasa sai ya yi an ka kai mu shi har kwana shida dan da marece samdi suwa in Allah yarda za mu karewa wanda sun kai latti ko ko haka mutum ya hwaɗi shi na gudu ko shi na wata epreve ya jimu samdi suwar mun kamun su ratrapage sai su zo sai su ratrape yan tutumaciyar yan ne abu kai ba ko ko wata guda ce ba kai ba cikin su sai kai referendum da wanda absan masu matsalar karti ko convocation duka samdi suwar ne mun ka ajiye muka keɓe musu a gobe ne za a gudanar da sallar ma'aikata ta ranar 1 ga watan mayu ta duniya a nan ya mai kungiyar kwadago ta cdtn tana kimtsawa sosai domin wannan sallar muhammadu haruna tori mamba a kwamitin tsare-tsare na kungiyar ya yi muna karin haske mun kayan difili kuma kwamiti mai tsare-tsare shina nan shina aiki kai da kai saboda samu komai ya je daidai abin da shahi eh, hamma wannan mujalla tamu da muke yi kowace shekara dalilin zama mu anan yanzu ma shine mu samu mu gani cewa duk wanda adda eh, atik mun samu mun duba mun ga in ya cancanta ko bai cancanta ba a sa cikin wannan mujalla saboda mutane su karanta su fara da abin da muke muna yi idan muna da nan mu zance har mun gama da shi tunda tun da wuri muka tashi muka nima muka daga nan muke tashi shi shi nuwa sai stade general sai ni kunce mu bi karkashin ishan kin wannan tun Allah ya so da da ɗaya ga wata ranar talata za mu bin wannan hanya kamar yadda muka saba kuma za mu je can mu yi bayanai kamar yadda muka saba mu gaya ma hukumomi abin da yake gabansu ko da sun sani amma ya kamata mu gayi duniya duk ta jiya cewa ga abin da muke bisa yau ne da muka ɗauka na kare haƙƙin ma'aikata ga abin da muke na muna da gwamnati ga abin da muke son shi muna Kamfanin sarrafa atamfa Nitex wanda shi kaɗai ne tilo a wannan fanni a Nijar tun shekarar 1969 yanzu ya daina aiki. Me kawo haka kuma mece ce makomar ma'aikatan wannan kamfanin? Shebu Umaru mataimaki ga Darakta General ya yi wa Gungun Muhammad Dantani ƙarin haske. haka ya faru danganta da rishin makamashi na buga wannan shine ya kai muka ce to mu dakanta tsantsan lokaci guda kafin mu gyara tun nan watan goma na nasara na shekara ta wuce muka tsaye da aiki to a yanzu ma'aikatan na kuna samun albashin su tsakankanan mu na a cikin gida akwai wani dan gyare-gyare da muke yi wanda tsakankanan mu ne akwai abubuwa na saidawa na zuwa su dauka su je su kai shi kasuwa su saida wannan kuma bashi ne wannan tsakankanan mu ne mu kai wannan gyara in Allah ya yarda da aiki ya hwararen nan kowa yana bisa kan yancinsa kamar masu zuwa wajen ku suna buga a tamfofi a yanzu yaya ne al'amarin yake wanda suka saba buga a tamfo suna zuwa wanda suka zo muka ce musu wani kunji kunji ga matsalar in ma mun anshi kuɗi a gare ku da wuya mu buga su a cikin lokacin da kuke so A yau ne aka soma wani taron bayar da horo a kan 'yancin aikin jarida da demokuraɗiyya wanda Majalisar Matasa ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Nijar ke shiryawa. a tsawon kwanaki hudu za a baiwa ɗalibai horon a matsayin share fagen bukukuwan ranar ƙasa da ƙasa ta 'yancin aikin jarida ta kowace ranar uku ga watan mayu jami'in sadarwa a ofishin jakadancin ƙasar amurka a nijar idi bara'u na dauke da karin bayani Dalilin shirya wannan taro ga 'yan jarida matasa 'yan makaranta na azuzuwa na gaba da secondary ko lise shine isar da saƙon horar da waɗannan matasa masu shirin zuwa jami'a game da manufofin sanin 'yancin faɗin albarkacin baki yadda 'yan jarida ke aiki yadda ɗan jarida ke tattara labarai yadda ɗan jarida ke nemo labarai yadda ɗan jarida ke sarrafa labarai kuma yadda ya kamata ya watsa labarai menene menene doka ta ba shi damar ya faɗa menene kuma doka ta hana ɗan jarida ya faɗa to waɗannan matasa ne waɗanda ba su wada shiga makaranta 'yan jarida ba amma dan a taimaka musu idan sun yi shawar gobe su rungumi wannan aiki kenan su tashi bisa ga tushe yadda gobe za a waye gari Nijar ta samu sabbin 'yan jarida waɗanda suka san manufar aiki suka san makama aiki sun san dokokin aikin jarida Tun farkon watan marta aka gano cewa ruwan kogin Isa na janyewa a Yamai, inda ma babu ruwan a wasu wurare masu ayyukan lambu sun bayyana cewa janyewar ruwan kogin Isa ta fara da wuri a bana. kuma suna ganin haka na faruwa ne kasancewar ƙasa na taruwa cikin kogin kamar yadda ake iya gani nan da can lamarin da ke ɗaukar hankulan jama'a etienne da paul masu gudanar da ayyukan lambuna ne sun yi wa maryama gello da ƙarin haske. A bara sai da aka kai ƙarshen watan Afril kamun ruwan isa su so mu janyewa, amma bana tun cikin watan Maris ruwan suka janye. Matsalar da muke fuskanta ita ce ƙaramcin ruwan bai. Yau wasu sun kaucewa wuraren nasu, wasu kuma ba ko wani dushi-dushi na ruwan bale su yi aiki. Janyewar ruwan isa bana gaskiya yana ba da tsoro. Don yanzu haka, kadiba ka gani mutum wana iya ƙetare isan nan ya je can wancan bangare ta kafa Da ko kai, wa mutum nan ina zai iya ƙetare isa ta kafa Matsalar sunan isa yanzu ita ce ƙasa da ta jirge cikin isar inda take hana ruwan su gudana diba yanzu ɗan guntun wurin nan da kake gani shi kadai ne ya yi saura daga inda shi ma yanke to ai ta ƙare ba za mu samu ruwan bai ba kuma wanda suka yi matarar ruwan dan kasu bulbula cikin gari ba sai da muna ba bale mu mu da girka tuyo mai ɗauko mana ruwan ya kawo yanzu taimako dai muke so a yashe isa domin ruwan su samu tsaya mu kuma mu bai A wata sanarwar ta fitar a ranar 24 ga watan Afrilu, jam'iyyar RSV Ni'ima ta yi sharhi dangane da yanayin al'umma, siyasa, tattalin arziki da kuma na muhalli a Nijar. Duba da yadda muhalli ke taɓarɓarewa a cikin birane da karkara a ƙasar Nijar inda ake kashe itatuwa na gewayen birnin Yamai wato Central Verde. wanda hakan ke zama barazana ga kogin isa lalacewar gandun dashi da kuma yan fafakere da hilayen noma da kiwo rsv ni'ima na kira ga gwamnati ta kawo karshen waɗannan miyagun ɗabi'o'i sannan kuma tana kira ga shugaban ƙasa na ya ɗauki matakin magance matsalolin da ƙasa ke fuskanta a halin yanzu a shi ne aka kawo ƙarshen kwamɓalar wasan bul da aka shirya albarkacin sallar zaman lahiya ƙungiyar wasannin bul ta jihar agadas ce ta shirya wannan kwamɓalar. tawagogi hamsin ne suka fito daga jihohi biyar na nishar wato yamai maradi tawa zandar da agades inda suka fafata tsawon kwanaki biyu abdulrahman mauli shugaban kungiyar wasan bul na jihar agades ya yi wa wakilinmu musa mamman karin bayani Kun gani nan dukkan tawagogin wasa da suka fito daga faɗin ƙasa sun zo ne domin yin cuɗanya sada zumunta kuma wata dama ce ta yin sallar concord mu masu wasan fitanka abinda muke fata ga wannan na farko dai ga wasan fitanka ya kamata 'yan Nijar su san wannan wasa domin ba san ta ba na biyu kuma ta wannan wasa abu ne na zaman lafiya kun gani Nijar ce a nan wuri guda cikin yanayin sada zumunta muke wasa daga Karshe kowa ya koma gidansa a cikin yanayin kwanciyar lafiya kuma ya rike tarihin wannan gasa da aka shirya a agadas muna kira ga masu iko da su tallafa mana kamar yadda na gaya muku wasan fitank wasa ce da ba a santa ba kwarai a nijar amma wasa ce da zai sa nijar ta karu muna fatan musamman ma gwamnati ta taimaka ma wasan fitank domin baiwa 'yan wasan kwarin gwiwa Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. Alhaji dan Ankara wannan shine sunan fitaccen aifafen garin Tesawa wanda ya samu fusaha da kuma kuzarin shuka itatuwa tsawon kilomitoci goma sha biyu kafin shiga garin Tesawa fitowa daga Maraɗi. Shekaru da dama bayan mutuwarsa al'umma baki ɗaya ce ke cin moriyar wannan ƙoƙarin da ya yi a cewar Muhammad Sani Lawali na ma'aikatar gandun dashi ta Tesawa. Niyyar wannan aiwayen ta sani wanda ake cewa Alhaji dan Ankara shine ya yi niyya wannan shibka itatuwa daga tasawa har zuwa iyatawa wanda ya sa duka kowane bangare kalal bedi a tsawon kilo sha biyu eh, wanda adadin itatuwan sun kusa kai ice wajen dubu biyar eh, kenan shi wannan shibka dai e gurin shi dai ya kare wannan babban hanya da bannan iska da take iya zawa ita dan kawo illa ga hanyar kuma zuwa gaba ta ba da damar a sami itace don biyan wasu bukatoci eh, musamman eh, ko na sarrafi ko wani aiki ma na taimakon jama'a in ya tashi ana iya amfani da wannan itatuwan ayi shi dai lokacin da ya tashi aiki niyyar kan shi ne duk kayan shi ne ya sa ciki kenan shi ya sayi iccen shi ya zo ya biya lebura wurin dasa itatuwa. kuma shi ya ɗau lebura masu mai disati suna bi so bi zuwa so uku suna ban ruwa a tsawon wannan kilan goma sha biyu hal suka kai suka kai wannan inda kuke ganin su a yanzu kenan wajen sun kai kusan shekara talatin ba daya wanda aka sari kamar duk shekara sha biyar da yake shi yanzu Allah ya mai cikawa kuma zur'ashi shi ita ke amfani da wannan icca in ayyuka sun tashi na biyan bukatar jama'a gari suna ba da izini a ji a iba kyauta in da yake itatuwan na da yawa kuma lokaci in suna bukata kuma su saida to suna kiro masu bukata su yi ciniki da su su saya kuma su sara kuma su ma sun kace tun da kasuwanci ne za su yi to kuma sai su rika zuba ma gwamnati diyar da ta dace dangance da irin wannan ayyuka mutane ma wasu ɗaukaci suka yi kamar mahaukaci ana ɗauka kamar bai san abin da yake yi ba a ce mutum kaka zai ɗauko shi kadai ya ce duka tsawon wajen kilo goma sha biyu sai ya gabatar da wannan aiki to ka san shi abu ne inda niyya to ba abin da ke haskara eh da yake Allah ya ba shi kyakkyawan niyya bisa ga wannan abu wasu suna shinshina mai wasu kuma suna cewa bai ma san abin da yake to shi dai tunda ya san ga kudirin da sa bai sare ba kuma bai sha da baya ba a bisa ga wannan da abin da ke gare samun shi ya saka bisa wannan abubuwan kuma ka gani gashi ana ci amfani inda abin ya yi daɗi ya kasance duk makwabtan da eh, itatuwan suke bi cikin su ya sami yardar su ya sami yardar ma'aikatar gandun daji kuma ya sami yardar hukuma wanda ta shinshina mai sosai bisa ga wannan abu kuma kaga tabarkala yanzu ga shi ya zama na madibi ko ina faɗan wurin ake a ko ina zancen wurin ake wanda daga nesa ma ake zawa musamman a zo a yi yawon bude ido a yi bisa yadda abubuwan ya tasiri sosai wanda kuma shibka dai akwai shekarar da shi kanshi ya samu tukwici na ƙasa dangance da kyan aikin Muhammad Lawali kenan wato Muhammad Lawali Sani Lawali na ma'aikatar gandun daji ta Tesawa a cikin rahoton namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na madaicen yau zan barku da Musa Hassan ya kama muku labarai da halashen zabarmanci ai saurare lahiya Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 700 gajeren zango. Studio Kalangu.